بالله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم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 da ke cikin gida kuma iya ruwa a killa a wannan wani da albarka da ta kwaro a wannan majalisi da albarka da zuwa kowanko da muke karatun tartibin da ta wakala da ala cikin ta cikin da ta wakala tartiyyar da wakilin tanziyar da wani yin da zai alkalmi rahimu Allah ta'ala wanda ke gudana a lokaci irin wannan tafiyar a tsawar يوم أصبر الشعبي ووزن المحرم شكرا له ثلاثة إلى أربعة إن كبر بعد يوم صلى الله عليه وسلم لغرب الله فيها والدليل عشرين بقي ووزن شدة شكرا له إلى عشرين شدة ثمن بيها ونعرفه مسكين سورة النساء آية القرآن أنت عرفتم في ita ce aya ta casa'in da uku casa'in da uku a bisa da littafin mutanen kufa wanda shi ne littafin ruwa da kasu uku ko aya ta casa'in da biyu a bisa da littafin mutanen madina za mu ga ta aya ke biyar da yake wasu aya ta casa'in da uku a bisa da littafin mutanen kufa yace fa inna wudu'a bisa lisanin mutanen bisa lisanin mutanen madina ko wa bisa lisanin mutanen madina ta suka yi da hudu a bisa lisanin mutanen madina ko ta suka yi da hudu kuma karatun da yau insha Allah shi ne zai zama karatu na ɗari da tamanin da ɗaya a jerin karatu da da muka yi a cikin wani misali mai albarka idan wasu da karatun ayar sai wasu mutum ya rubuta ne kawo da ana masara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 tafiya ta ɗaukar kalmar Allah akwai kuma tafiya ta halarci abin da aka halarta maka mu mu ka yi wannan tafiya neman eh, abinci da sauransu to wannan tafiya ce ba akwai kuma tafiya ta sako mutum ya samu ta kanan zuwa wani kabilin ya tafi ya wani sako na Allah a can to wannan su ne kashe tafiya idan tafiya ce Allah mutlaq tafiya balaguro barin gari shi ya fi cewa da rankun fil arzi ko kai tafiya shi ne da rankun fil arzi kamar da ce saboda da rankun fil arzi ba zai ta ne kuma jiramun an ta su min salai haka da sai ne cewa aka nuna yadda ya nuna fil arzi idan ce da raba ko ya gari idan ana shi da fil arzi ana yin tafiya ta barin gari amma idan aka da rankun da zai tafi da kuma wani tafiya ce ta musamman ce ce tafiya domin kawo kalmar Allah idan wani ya fara mana cewa ai sabar kundin jihadi Allah ya ce kasa bayyana da aka ku nemi bayani abu da zai bayyana gare yau ko wani abu ya zo ko wani ya ce muku ya musulunta to kar ku zartar da hukunci ba tare da neman tantance bayani yace wata bayyana mun min al-bayani ba ta ku bayani وقلت بالتالي المثلى وسكر ذلك كائن يدور إلى المثلى وأنا فتثبتوا من وهم فتبينوا إن من الثبات شيء يتبتر فصار تبتر ولا يجب حكم سواه ولا يمر مؤمن ولا أخر يجب يجب أن يتفقه فيها بمعنى الدين التفقل من سيدي الغالب ترى على يجب أتيكم على وسيلة إفعال في الأمر الذي ذكر إلى معنى قلب كما استغفر يعني ما غاب استغفر يعني ما خسر استفحر يعني ما عمل بيان يعني ما فهمت به to haka nan ma yake da aka ce maka bayyano daga istifa ma'ana asalinka fastabinu fastabinu ko kuma fastabbitu fastabbitu har ma'ana ku bi tabbaci ko ku bi bayani wannan shi ne asali da ya zo da sigar fatabayyano daga tabayyin ya sa ya ce wa tabayyin ya ma'ana al-istifa'al أي اطلبوا بيان الأمر والوجوه ومثل بيان الأمر فقد قراءة تبينه والوجوه ومثل تبتلك فقد قراءة تتبت سأل الله تقول لمن ألقى إليكم السلام وسلم لست مؤمنا ومثل القراءة بيو وقد قراءة ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام وإنهم اشتراه من أهل المدينة كذلك نافعها الأمر كراسي نافع جدا كراء نافع نعم جدا كراء نافع إلى فرنسا سلام شتاوي بك تقول ولا ذاك يقول سلام يقول riwaya da ta ramu su a ma'anonin guda biyu ya fara da sanan kuma ya wuce riwaya da biyu kuma a matsayin ma ya ce da wani abu zai gina tafsirin da akan kira a tashi yadda da bai da nan ba tare da ma'ana ba da za wala da kuma ya zama za a yi kuma sana da ce kira a farko da kawo ma'anar da shi ne in kana wa ana kan yadda shi ne mutum ya yi kawai haka ne ko wa alfa bi yadi da mika hannun sa yayi taranda da ka taranda salama shine assalam taranda da ka idan mutum yayi taranda to kada ku ce da shi ai ba mu ne ya ce ba shi ne wala da kullu da wani abu da ake da ko salama da da mu ne kada ku ce da mu ne ka ku taranda da ni mika kai ko ku ce ba mu ne ya ce ko kashe shi ومن يسره رحاق السلام وذكر أرضه وسبع نبيه ومن الله نصر العالم وذكر أرضه قلوبنا الغالب السلام كذلك السلام وذكرون قراءة بمعنى تحية كذلك كتير وذكر السلام كبيسوا فقد سلم على الزواج يقول السلام عليكم يا رب الزواج كذلك to kan ku ne a da abu ne da daidai ba wani da nuna da kan wani da wasu wani da wani shi zan wasu kwaya da ba amma ba ana kawo sabon ta wanda ta a sanadiyar shi shi ba ba misali da kuma hanyar da zai samu kwanci ayar ta kyau yace wa nazara fi sariyatin laqiya rajula fa sallallahu alaihi haka wanda yake da wata rajula ta ce sariya wata da na ba da ta yanke da ita yanke ba Allah ba sai kuka ci karo da wani mutum da mutum ya gani ya ga kuma ya gani kuma su musulmai da sun kai shi a matsayin ba musulmi ba fa sallallahu alaihi sai wata salama ta ga wata salama da وقال زيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله بارك الله على زيادة الله هو الله رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو الرأي الإمام إذا مجلس يوسف فكاي وانا نقول لك هذا هو إما هو المجلس هو يوسف هذا هو كلمة عند الله سني ما يوسف هذا هو كلمة عند الله سني يجب عمل عليه alaihi المنطقة fa يقول didda sai wani ya kasa ma shi ne hamala alaihi عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين دوي الله الله على أولاد الاسم وفرع الأمر فنهما رمس يا قاسم سلطي يمر على الأمر يسر وكان القاتل علم بالنسبة وتسي ومي في سيدي الله على ذلك كنس علم بالنسبة والمقدور هو الذي نسي سيدي عالم بين الأخيار ونسي الأخيار والمقاعد نعم محلل هذه الأولى اليوم محلل بن في المسامة لأنه علم هناك معلق معلق فلا معلق معلق معلق على شيء الذي أعوذ والمسجد الأعلى سبب الذين أحسنوا الله والمغفور هو ما أحسن شيء عامل لله والدين والقول هو العاجل مستعار من الليل والذي يحسن مستعار من الليل والمغفور والجاه من الليل wanda aka da shi ne ko da aka da shi wannan kisa a kowane da usama abu da wanda ke shahararre da sanarre usama ya kashe mai duba ya na ce la ilaha illallah to amma shi tabbas wannan cewa ya da usama ya kisa ko da wannan ba shi wani ya wata wani ya ce da wani usama dai wannan shi ne da bai tantance da ba a tantance ma'ana amma tana kiwon ko shi ne tana da wani ya zama ba wani kisa ألا تتبلغون على الحياة الدنيا هنا بدم تلقى الدنيا في حرب حرب والإنفلونس ولا تتبلغون من حرب أو غير الذنوب سيوس في الذنوب حرب الحياة وأنا أقول لك الآن وأنا أعمل لك ديما سينما يجي آه، يعني الغنيمة ولا بالغنيمة وكثر الله

إذا ما هو الجميع في أكرم الجميع من الله فلا دعوة يسي وعد وتكريم وتعالى قوم من الله سوى ويكرم من جواز الرضا وتكريم في غنيمة من أظهر الإسلام لهما عين يسوع لهما طبعا الذين والنبي وإلى المسلمين قالوا لو عاد الذين ثم أما إلى المسلمين كذلك كنتم من قبل كما قالوا الذين جبانا حين من قبل لئن قبل هو الحذر الأمر فعلا من هذا الشيء وأنا من قبل أنا من قبل ذلك ذلك كذا ذلك كلام في قبل الأمر حتى من shi ba da بعد ba an ثم أنا بعد to كما بعد ذلك da wani abu kamar والمبالي لكن ليس كذلك كل من القول الرابع ليس كذلك كذلك قمت قيل معناه كنتم كفارا فهلكتم الى اصل الاسلام وتذكرون اليه كما حقق التكفير من كمن يدعو الله الا يتكابلين هذا هم لا يتكابلين الا يسيرون لذلك سيرون الله الا يرى سيرون يدري الا يسيرون yace wa ila kuntum tusuna ibadina wa yace aida zalika kuntum qawl aida wa ana mukan ce kuma wala koyi imani to da ka mun koyi imani da yanzu ya koyi da gaune ya koyi وذلك كنتم من قول أن قال وكيل تكون إيمانكم من قول فمن الله عليكم في أن يبيع فليكمن شيئا من شيء البيوة المنة شيء البيوة الله يتمنى الله عليكم جعل البيوة بيوة يتابعكم كمال بالعزة والنسل بكم لألا لو تقدر ويأتينا بكل أجل الباطل ويجوين أدين هو قال هو الولد لا أقول ويقول قليلا آه، من يقول الأمن فإن متدعون إلى تعافون أن يتخطفهم الناس فأعوانهم وأبينهم إلى ذلك ويرزقهم من الطيبات لعلهم قالوا ثم حوالي يعني أبيت يقولون قليلا فتسألوا وتنزل وتنزل أن ترعوا في الجوع فأعرف أن الإيمان كنما يذكر وجد الجنة والنسل حتى أمر هذا وهو بين حديثا فلا يكون المنظرون صلى الله عليه وسلم على سوى حتى تبينوا هذا تبينوا الفقراء للأمر الواحد والقرآن يا بلا مظلوم إذا تركتم في سبيل الله فتبينوا لما ذلك ذلك كتب القمر بالله سوى فتبينوا هذه تكالب كذلك كتب القمر آية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل waɗanda ba na daidai sai Allah ya ce minal mu'mini a daga cikin mu'mini to da suke munafukai ba a kowane tare ba a kowane tare da mu'mini a ce da munafukai da waɗanda suka yi imani suka fita jihadi ba a daidai ba kaga ba su munafukai ba su ba mu imani waɗannan ana da suka yi imani amma ba su fita jihadi ba suka yi kyau da jihadi suka zauna aka ce a fita jihadi suka yi kyau الذي فعل يعني من وكلف ومن الاخر كما يصير واقرا عن نافع ذاك نافع لا سوى غير كل الزاري أغاني كلمة يجوز يجوز أن يترفع ويجوز أن يتناسب على البلد إن قائدنا مرحوم وغير وقوف بدت الكرام ساحلون ساحلون خير وكلما غير غير غير معنى الاستثناء غير على الاستثناء كما تعالى غير كل شيء من الرجال هو غير كل شيء من الرجال كذا آه، هو هنا غير ما نقول بيان الوجود yake bayar da kalifu al'ayatu ma'anaha ma'anar ayar ma'ana abin da suke nuna mana shi ne tabbirin mujahidin na ɗarar mujahidai fifi da mujahidai a kan waɗanda ba su san mujahidai ba ko kuma tsari ko su ake nufi da zaunannu waɗanda ba su san da hali ta zama shi ne ma'ana kenan kuma akwai ma'ana kalmomi da ayar da su ta wanda kuma ke duni bukata da mai tafsiri ka san ma'anar kalmomin da aya ta kusa sannan kuma ka san me ake nufi da ma'ana a bisa kawo na farko kalmomin da ta kusa la ya tabi da ƙa'ayi suna nuna mu'mini na bai da ulil zalimi ba su ya yi nuna fi da milin na yi da wani ba a kusa har zuwa ƙarshe duk ma'ana ta bayyana ne ga duk wani tsalaranci to amma me aya take nunawa wannan shi ne ɗaukar hankali ma da ta gobe shi saboda wancan duk a bayyane in ba su je ba abin da ke da mu ya rubuta da sabon yanzu in ba wani ba zai zai mai sabon a kasar abai sai ce kawai ba na haka zai yi guda da ina a lalata da ta fi mai da mujahidai ba wanda ba su jihadi ba wanda su ake yi da bayan yau rayar kullum da rai lamba ta da aya lokacin da aka zo wannan aya babu da kuma mutum da awa ya zo a cikin cewa da aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zai da da tabi da shirka yana tuka zai da da da cikin kwatattu na masu mutanen sallallahu alaihi wasallam da aka yana rubuta wa ko kada an na sauran da an yi wani mu'mini da wani mujahidu da ke da ke da zai sai ga irin mutu fakara sai ya rasu da yi an yi mutu ya rasu da shi akwai wani a wata wani ce wallahi ya rasu da wallahi na so in fito jihadi amma kudurin nan da nake da shi na makanta makawo da ibn umar mafso sai ce amma wannan larura ta makanta ya nake hana da mutane to sai Allah ya saukar da nan da ya aka saukar da rayuwar gudun kare kaga nan da ya aka saukar da bangaren kaya yace ba nan da rayuwar gudun kare kuma wani su ne saboda musu kuma saboda musu ya nuna wani muhimmanci da ka ce nan bibiyo da aka ce an musu zaɓe a kan wani da ke wazannu to bai shafi waɗanda suke da uzuri ba masu larura idan mutum mai larura ne amma a zuciyarsa yana da niyyar ya fita yaƙi to da shi da wanda ya fita yaƙi da nan guda saboda tsoron shi da aka ce ban da su yace wa ƙure a haka ne ko هل يمسى فإني بريء فإني مكاو بريء ده أعظم عن السبلاء كثيف أنا في مكاو كثيف أنا في ضرير أنا في مسبلاء أعظم عن ذلك يرجي آه، وعلى اقول أنه يكون فإني ضرير فإني ضرير المثل لا المكان البعيد فنزلت يوم على السبلاء غير كل وقل غيره من هذه الصلاة وأنا ذكرت كذا وكلنا هناك بالرب صفة للقاعدة وذكرت الغيب صفة للقاعدة لا يزال الغالبون من المؤمنين غيرهم قال فالغالبون ترفع عنه الذي الله فيما غير سيد مرحوم تبقى قاعدة وبالنسبة أن هذا من على النفس اللائي لتجريد السلام لا يزول العليم من المؤمنين غير غير قال له الغالب سي أول حال قرر بين شيء إيران الحال حال نقول غير آه، ضرر وبالقلب يشهد أن هذا الخطأ جمع صفة للمؤمن من المسلمين غير المؤمنين والدخول المسلمين لغير الوجيمة والدخول والصدق عليهم لا مؤمن والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على الباحثين كذا Allah ya daidaita waɗanda suka yi imani da waɗanda suka yi jihadi da dukiyar da rayuwar Allah ya darajar wanda ya imani bai wuce da haji ba sai mu kullum wa'anin da musu ko wani da cikin da Allah ya musu kyakkyawan alƙawari ya zo a cikin da sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala yana ɗaukaka darajar mai jihadi daraja ɗari sama da darajar wanda bai wuce da haji yake ruwan tsakanin kowace daraja wacce take biye da ita kamar abin da ke ta ci kamar da darajar ke jihari tana can sama sai a suna da shi ta أعلى الجنة وفوقها سقف الرحمن ومنها يتوجه هذا الجنة إذا كان هو عن الجنة يتوجه الجنة كيف الجنة ومعلومة كثير على أسف أن فمن kowace gidajen aljanna ke kukuwa to kawai kenan akwai ganda da su wata da za mu da shi da amma da ba su fi wani da za su yi da karanta yadda kila gida da zinu ala alalƙa'ili na da ahli uzur wanda da zafi alalƙa'ili na da zai kukuwa da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani shi ne Allah ya bibi da waɗanda suka yi da hali da dukiyarsu da rayuwar samun wanda suka yi da hali amma babban da ulin zarai saboda wanda ya ya tobi ya ce zaiwar ulin zarai an gane da na hukar matsala da Allah ya bibi da mutane nuna bai da abin wanda shi ne hali ba banda waɗanda suke ma'abuta ulin su ma'abuta ulin da ya bibi ko lokacin da gajiya ko bai gajiya wannan ke da niyyar jihadi to za a kare da shi da falala da za a kare da shi wurin falala da wanda ya yi da shi da wanda ya yi da biyar da guda wani kare na niyya shi ko wanda yake mai uzuri kamar makawa ko kuturu ko gurgu ko ɗan ƙaramin yaro har wannan da uzuri idan za a uzuri amma ba dama bai da niyyar jihadi a hakan ma dai shi ransa bai san da jihadi saboda matsalar da ke ga cikin yayi da kisa da rauni to wannan ƙauri da ya ce wani ƙauri suka ce kila kamar da ya ce kila saboda an faɗa abu ne Allah ya faɗa da za mu jaye ne da jama'a ne ba ku ji ana bayi da daraja na daraja kuma ku ce daraja ku sha wa kullum wa'ada Allah ko wani Allah ya faɗa da wani kyawun وقدم المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما فيه درجات منه هذا yadda kuma kuma da suka ce bambancewa da aka yi da farko an ce daraja na biyu kuma an ce wata kala za mu gani bisa an ga gani da ajiyar azima daraja cin min horon da ta ba. a ga an wasu da yawa suka ce to nan ana nufin mu wanda ya fita jihadi lalata ya ɗara wanda bai fita jihadi ba amma yana da kulle, kamar duru da makawo to jahili wanda ya fita ya ɗara wanda ya uzuri da daraja guda shi ne daraja ta su ko sauran da suka yi fita kuma ba su da uzuri to su ne aka ɗara mujahidi a kansu da darajatin darajoji mai yawa an gane kuma ne ya bambance an gane kuma ba su da jini bambancewa an gane kauran da ya kawo na biyu ya muhimmanci ya ce da haka wannan shi ne kauran farko da ya ce wa ƙila fasalar lahun mujahidi na gashi ya ce darajatar ƙila ne tasirun ala alal tsari da min ahalin gobe darajatar shi ne fifikon da ke tsakanin mujahidi wanda ya tsaye hali da wanda ya taba amma yana da wanda ne da mujahidi na tsawon da daraja ya shi ne daraja والدرجات daraja هو الذي وزل الله مجاهدين على الباعثين اجرا عظيما درجات da mai jihadi ke sama da su a kan wanda da ke sama ko mai da wuri da ka yi ba ka da wuri to fi zuwa da mujahidi ke sama da ke da shi sama da kai darajoji ne masu yawa amma kana zuwa da ya dara a da da wannan shi ne wani kawai da kawo ga wani kawai kuma illa tarayya su ma da kanan wata kiwo tarayya ko wani su ne cewa da zama nuna kuma da su ma na nuna abin da kai makwara darajar ta kai daraja da wata ta kai da wata albani ta yadda wannan ke nuna cewa da zama nuna wata kiwo da daga tabbata wata daraja wani kawai ya ne da ya zama sai da abin da kuke kauce wa wannan wasu saboda ba a san takara duk inda aka ce ga shi an nan ka ta to an so kowanne tana shi samun masa ma'anarsa daban to ya faɗa ce shi aka sake bari an gane wannan ƙa'idar a wurin tafiyar ku rike ta malaman tafiyar suna da matuƙar akwai wani tana da a wa ma'ana ba sai an ce ta ƙarfafa wancan ba to a kusa sai idan babu yadda aka iya to sai a ɗauke ta min babu ta ce من باب التكرار عن ذلك وليس التكرار يزول هو التفسير الى يمشي تأثير الدرجة يجي وكل وعد الله بالحسنى هو لأن مساء قوي لما في كتابه إليه الحسنى أقل ثلاثة وحسن حسنة في جو شيء أحسن ما في جو من الكثير من الأقوى مذكر عجيب mace tana da hasanin mai kyau tana da hasanin mai kyau na mutu hasanin mai kyau na mutu tana da ahsan mai kyau na mutu ita kuma zai ba mata ta yace hutuna da ga hutuna mafi kyau da ya ce zanen wa kullum wa alalla hutuna kowane wanda ta mutu to da ba da Allah ta kawai kyakkyawa haka kuma cikin waɗanda su ba su mutum ba da masu uzuri da marasa uzuri da Allah ya faɗa alƙawarin jinka shi ya sa ya ce alhusna aljanna ajran mawsuwan ala alhal nasarar alhal da alhal an gane ko فبدل الله المجاهدين على البعيدين اجرا عظيما درجات اليوم او المستميه ممن انا قد قرب مكه فمعنى فضلا وقدمنا له الله المجاهدين على الفائزين اجرا اما تكون مقامه باقي الاخر فوشي مصدر انا الى شيء هذا في الى الله فشيء جالس بالكفر هذا في الجزء من قرأ قراءة قال ذكر كتابا kare ke da shi masta ne na barin hannun da ta zai yi ko ko shi mai bayi ko ko na wani kai amma ba ka cewa kara a gida wata ka ce kara a gida wata wanda ne ya kara a kara a gida wata ba ya yi ba to ka ga gida wata ne da mutu ba da na kara an gane ko ka ce jalasa kiyama ne ka gaba da tafiya jalasa gaban kiyama an gane ko to amma wani lokaci suna tafiya irin haka idan ma'anar su guda ko wani wasu daya kamar a ce ƙa'adar dulusa kaga da ƙa'adar dulusa sun masu su guda duk da masu su guda ta kan karo ma ɗaya masdar da ɗaya sai ka ce ka'ada dulusa ke da masdar da an ga yadda sun lalata cewa wanda mudubira kada da wanda da adibara ba su guda to duk da ma'anar da guda sai ka aro ma ɗaya masdar da ɗaya in ta so sai ka ce walla da kuka ce walla kauliyatan sai ka ce walla mudin an gane irin wannan ko to irin wannan ne ma ya ce ajiran sai da wasu ba ta wannan bayan saboda ba za a ma ta wa ba da lada to da sanan da yake ce da wasu wa ba amma ba ta ka ba to ba da yadda wani ko an da sun da biyu ba da ba dalilin kuma ajiran da ba an gane shi ba da ba ajiran ba da ya ce ba wani da aka yana yi zuwa ta wancan baya ta babu ka'ada ta rosa ka'ada ta rosa ta ga ka'ada ta wanda zan ta zama to masu da masu su rosa sai aka zauko na ɗaya haka aron na ɗaya wanda ɗaya da masu su rosa to haka nan ma da tsakala da ba da lada ta rosa ma'ana ta rosa to za ka ga ka ɗauko wa ɗaya na ɗaya wannan kuma ma da ce alal musulmiya yace wal hisabu darajat ita kuma darajatun da za mu zama ne alal badal min al ajr badal daga ajr وبدل الله الذين على البعيد درجات على البعيد أجرا عظيما درجات الأجر العظيم شيء درجات أنقذكم كما يقول سوى آه، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون قال هارون في بلد أخاه فين أخاه فجعلنا معه أخاه هارون وحق نمر فيما أجرا فين درجات أجرا فين درجات فبين أخاه ودون أبو موسى فين هارون تورث في كتابه يتأول في علم مضمرين هو أن نسبه في القدرة ملك القدرة ذاك كثير سيأتي وكل واحد من رسلنا رسل الله المجاهدين على الفائزين أجرا عظيما درجات سيأتي الثاني ورفعهم درجات ذلك هو رسول فيه محدد قدر يعني باب باب رفعه فمن قدر فيه ورفعه درجات ذلك هو نورجه شنو يقول الملك واعتذر مغفرة أن غنوا درجات منه ومغفرة ورحمة أن غنوا في مال بإنفاع ثم لقدر في ذلك درجات منه ومغفرة تأتي غفر لهم مغفرة ورحمة ورحمهم رحمة أن غنوا غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة هذا هي سيدنا منصوب على على الناس رحمه رحمة غفر لهم مغفرة زي منصوب على ماذا؟ على المفتاح سين والذريع أكان غفر له مغفرة رحمه رحمة كل شيء يسوي مالك إلا أن ما فين يظل منصوب على المسكرية كل شيء نفسي أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا رحيم Allah ya kasance wurin shi ba kuma la ya zalu sahuran rahima saboda samun shikara an ce kana to tana shikara ne ga abin da ya kasance a da ka ce kana zainun mariza da zai ga kasance wala amma ba lalle bane da zai zama hanyar zai lafiya ko ka ce kana zainun hayya da zai ga kasance raye amma ba lalle bane hanyar zai zama a yi ina yi zai ga ya mutu kamar da kana galibi tana ishara ne ga abin da ya riga ya wuce to amma kana ajiban zubar Allah to tana nuni a kan cewa wani da halin da ya fi da mustafa ta Allah kan fil adali ya wuce ba ga furar rahima haka da la ya zalu ba zai wuce ba ya zama haka yake da furar rahima kuma la ya zalu da furar rahima to da abin da kana zuwa sunan Allah to haka take kasancewa sai aya ta gaba inna ladina إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان yana cikin tsangwama yana cikin hantara yana kuma cikin hukuma idan an ga yana aiwatar da ajiyar to da aka zama da ta abu jira ta wadda ba haka nan ma ba da suka ce hijira tana nan ina jiya wasa cikin da mutum yake rayuwa inda zai iya yin ajiyarsa bai ana tsangwama da ajiyarsa zai iya kare da tsawon na ajiyar ana ana masa saboda bai da ta abu to za mu ce in yana da takarari da wuta da ya wuce ya bar wannan gari da kuma zuwa garin da zai samu dama ya yi ibada da cikin kwanciyar hankali da kuma to wannan zai wuta to waɗannan mutane kuma da wuta wasu da wuce hijira sannan kuma suna da zarafin yin hijira suna da dabarun da za su yi hijira suna da ƙarfin da za su yi hijira suna da abin da zai fitar da zuwa madina amma suna yin hijira da kankara yadda ba ma kana yawan bandare yana da tsoya ne kwana kada yi ma da sai suka kunta daga da su cika da tsawo eh, sannan kuma kafirai su da su da su domin da kuma za su ke kenan suna mara farshen a shi ma da za su da su ba da za ka nan kuma da ake da su amma ba da su ya ce ba su ba ba da su ya ce ba su ba sun kuma ne kawai don ne wannan nan da suna tare da kuma su cika eh, su cika wuri yau ce farko su yi sai a kace su a kai da shakka wanda biya a karo su kiriya sai su zo ta samu ko yi da kake a kawo su marai duk wani da kuke aka zo kashe ka gaba da ba da ne cewa kai kana kai ko mene ne kawai su da aka tare da ka zama da wani da ke shi to za ka kira ita wani ko wani kiriya ko kuma sai da halaka shi ne ba ko shi minhum qawl minhum qawl a cikin karɓar da alƙalar minhum qawl akwai al'ari bin zam'a akwai qawl bin al-walid bin al-mughira dan kuma khalid bin al-walid akwai kuma ali bin umayya bin khalid akwai ali dan umayya bin khalid sai gidan bilal da kalba wannan umayya bin khalid wannan yace sune da da da da da da da da da da da da da a wuce guda da tsakanin da mana yi lokacin da mana yi kusa da zuwa ta rayuwa su yau ce wa ya tanu a yi kuna da wafa ko mafiya a wuta ya irin wani kalma ba da ke a tanuwa ta kuna mafiya ko wuta ya irin da tana yi wa tana yi wa zuwa yi zuwa yi tana yi wa zuwa للولاية أغاني كيف مرة الرجل يتولى yadda ake samun irin wannan shi ne idan aka tafi idan tun amari ya fara da kyawu kamar tawallau an gane da tafakkaru da irin wannan tawaffaru kamar fiye da fara da kyawu amari to idan aka zo irin mugari idan ma irin mugari na fara da kai da cikin harkar mugari guda hudu zuwa da kira alaikum kaga tawalla sai zama a tawalla ya tawalla ta tawalla an gane da kuma na tawalla idan wawon ta shiga kaga sai zama sai sai zama ya tawalla na in ba su yi masa nuna saboda raba ko jirawa ko ko zama ta tawalla idan ce nuna saboda na sama ko jirawa to idan ya zama na kaga yana da tawo idan zo mu dai zai zama tatawallau kamar da Allah ya ce wa in tatawallau yastawbil qawm khayr kun ga in tatawallau asalin fi'ilin yana da tawo ya zo mu dai kuma mu dai ya dauke da tawon in tawon din mu dai ka da tawon din asalin da suka zama mu dai to in tawon suka zama mu dai kiran haka a ka'ida a harshen larabci suna da fuska uku fuska da ɗaya ce a بالسائلات ولن يؤثروا قليلا ما تتذكروا القراءة ماذا يتذكرون قال لي شركاء ذلك أن لا في أدوة ولو كشي سائل قام بيتك الله كيكين كتاب سمين سي أشياء ليس سي حرف التي بيدك فمن تتذكرون في أبتاب الفرقل إذا كنت تتذكرون أشياء ليس سي حرف التي بيدك تذكرون تذكرون za ka da cikin kurare inda ka zaka rufe sauro da shan da ke karata kana kuma da shi da kuma na jamu a ga shi na da yake a gari ba a gari ko da sauransu haka nan tasaddaku wa an wanda ke kira da tasaddaku asalin da wa an tasaddaku tasaddaku تاء الوجود تأتي الاستحقاق بالجد في سعادة لأنه أن تصدق من يجب أن تكون كنت تقول أجل تاء الوجود كما يجب أن تراعى فله أن تصدقوا أجرار أهل وأن تصدقوا تصدقوا إذا تصدقوا لا بد أن تجد تدخل الله تعالى بكم إلى سيأتى ولا هكذا لعلكم تذكرون هل وتذكرون إلى النادي والأجر عادي لعلكم تذكرون بارشا كل المسكوت كعبو سنة التشريك في الإيمان وبفاعل التعاون إليه لو مدعي ومدعي من هذا التعاون إلى دور المسكوت to cikin wannan fuskar fuska ta ta uku ta cire tawo wanda an cire ta guda daya ta ga da an cire ta guda daya to yana iya jefa ka cikin ruwa a gane ko na cewa an ne da tattabu ana nuna da ma mali sun yi sadaka an gane ko ko ko ana nufin takasar da ku yi sadaka ko kuna sadaka to kaga da ba haka nan shi ma da Allah ya da ne tawaffahumul malaika waɗanda mala'iku suka anshi rayukan su ne da mali ne tawarfa saboda dama asali da ta wace fara ko ko a asalinsa ta tawarwa huwar mala'ika sai aka cire tawon abin da aka cire ta sanda ko aka ce tawarwa huwar mala'ika ma'ana ta tawarwa huwar mala'ika shi zama da ke a cikin yau mamiyan kaunin zare wanda saba zalimi a da halin zamantowar su masu zalin da kawunansu da ne suka zalunci su? قالوا فيما كنتم وتشتكي كثير والاعتذار والله تعالى يوسف أي شيء أعتبره مشكلة فكان زين ما نجم أنت في أي شيء كنتم في أمره cikin ne kuka kasance game da al'amarin al'amarin addini a yi zai wuce wurin wani tsara abin da bila a yi mana da cikin malamana cikin ƙasa wadanda Allah ya musu ya ce ban da bare wanda to mu ne bare عن التوجيه الذي يرفعه به الضلال ونسي كله لأن الأمر لو يتكلم الملائكة بالرسل أي لم آه، لم لم لم تقبلوا يوم هذه اليوم من الرسل لم نقدر على الكتاب لكن ما صوروا من لم نقدر في دينه suka ce ai ba mu da ikon hijira wa kana ikraran bil ba'd wala ce kuma ba mu da nasu da kike da abin da ba ta yi ba kan sai mala suka mai zo da ba ta suka ce alam ta kuma Allah wa fi ata fa hadu fiha a ce ka san Allah ba ta zama dole ya zama sai mu hijira da kai da bai hana mu hijira ba ta Allah tana da bani nan ka kula mu dan da ba ta cikin yarwa ba يتردد عليهم وتقريب لهم بالاعتبار في اعتبار هذا الذي يجب عليهم في منظور قالت إن المستقبل سيبقى اهل مرة وأنا نجح أما أن الذين ذهبوا إلى الأرض يتبادلوا روايتهم ولا نبادلوا أما أن الثمار وأنا نجح يا سوري الذين قالوا استضعافهم حقا وأن تقبل لو نسلك نجحتني كمان من أبار الجبال ومن أبار من أبار الجبال أن وأن وأمي لما أكون في هذه الحالة جيش الكبير لما هيكينا لما هيكينا لا تكشي ولا دعك أن أفعل ولا آية إلا من كان عمينا من الرجال والنساء والمنزل لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون ما تأيه وكذا بعد هم بسماعات الحنية وما تنفت بسماعات الحنية لا تنفت بسماعات الحنية ولا تنفت بسماعات الحنية goma ba ba hanya sai ce fa ulaika asma wa an ya'fu wa an wadannan su ne wadanda da fatan Allah ya kai ibn abbas ya ce duk inda asa min Allah wa ya sai da kaza asa to Allah ne da Allah ya da fatan zai wani mutum ba ya ya a gane ko malaman masana ba za ka tana cewa wannan hikima sai ka Allah ne ya kusa mana duk abin da zai yi to ta gefen mu mu zama su zaman ko masu fata kar zama ta masu yake ba kawai ka da Allah a a fatan na ibada kamar da yake da dalil da amanu wa dalil da amanu wa jahadu fi sabilillah ya ce ulaika yarjuna kaga ke ba sun yi hijira sun yi jihadi ne to waɗannan su ke fatan rahmar Allah to kenan za ka yi aiki kuma kana fatan rahmar Allah ba kar da yake ka yake kada an cewa kawai ka riga ka samu abin da kake nema to wannan kira ne wannan subhanahu wa kana da wa kuwan bakura Allah ya kada ce kuma ne gushe ba kuma ba zai gushe ba mai lafiya kuma mai gara tsoron shi da kasa wannan aya ba ne zama da Na? Ok, to aiki kenan, ba ya <laughs> ya hulare da abuwar da da gura ya karanta ta da ya yi kayan lawa abuwar wata hijira ba sai daga baya ta kasan baban shi mara da suka fito yaƙi bada aka kawo shi a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zabai in sun zo ya ce shi ne suka ya ce lalle ya ce har annabi ya faɗa ya ce duk wanda ya ga abban kare kashe saboda abban zai tilasta shi aka yi ya mutu saboda da taka da manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma rashin fitarsa suna ganin zai ja musu matsala to da ka suka tilasta shi ya mutu da to da ka ga shi sai mana fasici da shi da wani da bayan da da لا لا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب رأيت هذا ما أوكي إلى الجلب. الرسول صلى الله إلى الله تعالى والرسول في بعض البلد يقوم لكن أبو هريرة أراد أن الله أن يتولى كلام الله يقول أن يوكي إلى الله ya kuma ya